daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha sha shida dubu bakwai dari biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye da suka hada da sharhin ba labarai da kuma shirin nan na kokon san. Muna tafe da shirin mu koyi harshen Farsanci da kuma shiri na musamman akan azumin watan Ramadana mai alfarma. baga kuma na tafi da shirin nan na duniyar mu a yau da shirin tarbiyyar iyali dukkan waɗannan abubuwan da muka zaina da Allah za su zo muku ne bayan an fara da sauraron cikakkun labaran duniya ito da farko ga muhimman kanunsu su ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya ce har yanzu iran bata mayar da amsa ga wasikar donald trump ba a kasar sudan kuwa kungiyar rsf ta hana kayan agaji isa yankunan da ta mamaye a cikin kasar sudan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta tarayyar najeriya ta ce an ceto wasu 'yan najeriya din sama da 950 daga kasar libya To yanzu kuma ga labaran da ke dake. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya san da cewa har yanzu Iran bata mayar da amsa dangane da wasiƙar da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya aike wa kasar Iran din ba dangane da shirin ta na nukiliya. Sai da kuma ya ce ana shirin mayar da amsa din wadda za a mika ta ta hanyoyi da suka dace nan ba da jimawa ba. Da yake magana a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen kasar Armenia arakci ya nanata cewa iran ɗin ba za ta shiga tattaunawa da ƙasar amurka kai tsaye ba ƙarƙashin yanayi na matsin lamba da kuma barazana ta soji gami da ƙaƙaba takunkumi da amurkan take yi akan ƙasar iran sai dai kuma ya tabbatar da cewa har yanzu ana ci gaba da tattaunawa da ƙasashen turai guda uku tare da tabbatar da cewa iran ɗin za ta yi amfani da diplomasiya wajen cimma burinta. wasiƙa wadda donald trump ya aike ya sanar da aike da ita ne tun daga ranar goma sha bakwai ga watan maris wanda kuma jagoran juyin juhalin musulunci na iran ne ya karbi wannan wasiƙa a dai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka take ci gaba da aiwatar da matakai na matsin lamba akan ƙasar iran ɗin a ɗaya bangaren kuma tana nuna cewa a shirye take ta shiga shawarwari kai tsaye tare da jamhuriyar musuluncin ta iran kakakken ma'aikatar harkokin wajen iran ɗin ismail baka'i ya faice cewa Tehran ba ta da wani shiri na bayyana wasiƙar a bainar jama'a. Yana mai cewa ba lalle ba ne jita-jita wadda kafafen yada labarai suke ta yadawa game da wannan wasiƙa ya zama gaskiya. Za a yi martani dangane da wannan wasiƙa ne ta hanyoyi na diplomasiyya sannan kuma za a gudanar da cikakken nazari akan ta kafin bayar da wata amsa in ji shi. Dakarun RSF a ƙasar Sudan sun sanya sabbin takunkumai a kan isar da kayayyaki na agaji a yankuna waɗanda suke ƙarƙashin ikonsu lamarin da ya ƙara ta'azzara matsalar ayyukan agaji da jin ƙai a sassa daban-daban na ƙasar ta sudan kamar yadda kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoto. Matsalolin dai suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar ta RSF take ƙoƙarin kafa gwamnati daga ɓangaren yammacin ƙasar wanda yankuna ne wanda suke karkashin ikonta. bayan da dakarun gwamnatin sudan suka fatattake su daga babban birnin ƙasar ta sudan khartoum lamarin da ke kara ta'azzara rarrabo kawuna tsakanin al'ummar kasar sudan da kuma ɗaiɗaita kasar. matakan da ƙungiyar ta ɗauka na hana gudanar da ayyuka na agaji suna barazana ga rayuwar dubban ɗaruruwa na fararen hula a yankin darfur kuma da dama daga cikinsu su riga sun rasa matsugunansu sakamakon tashashen hankula da yaƙe-yaƙe da ake a yankin nasu. a baya ma'aikatan agaji sun zargi mayakan rsf da wawushe kayan agaji tsawon fiye da shekaru biyu da suke amfani da su wanda hakan ya sanya aka rasa kaya da dama waɗanda aka aike da su domin taimakawa jama'a da hakan ya haɗa hadda abinci da kuma magunguna ma'aikatar agaji wanda ta bayyana abubuwan da suke faruwa kamar yadda wasu daga cikin ma'aikatan ma'aikatar suka tabbatar sun tabbatar da cewa reshen ƙungiyar rsf a yammacin ƙasar sudan ya handame wasu kuɗaɗe waɗanda aka shigo da su da nufin aiwatar da wasu ayyuka na musamman ga fararen hula waɗanda aka raba da su kamar da kuma suka mame wasu daga cikin kayayyakin da aka tura musamman a yankunan darfur da alfashir a baya dai an bayar da rahotanni na yunkurin rsf dangane da kafa gwamnati wanda hakan ke nufin cewa za a samu gwamnati shi guda biyu a ƙasar sudan wanda shi ma yake tasa babbar illa wadda za ta ƙara kawo matsaloli na tsaro da kuma zamantakewa tsakanin al'ummar ƙasar ta sudan a cewa ma'aikatan agajin yunkurin da rsf take yi ya kawo babban cikas ga ayyukansu wanda kuma yake nuni da cewa akwai yiwuwar fadawar miliyoyin mutane a cikin matsanancin hali na yunwa a ƙasar sudan To jama'a masu kada a sha'afa labaran da ya duka suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran Hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare ta bai da cewa an kubutar da 'yan Najeriya ɗin su kimanin 956 daga gidajen yari na ƙasar Libya tare da mayar da su gida a cikin watanni uku na farkon shekara ta 2025 da muke ciki. Shugaban hukumar Ebeke Dibere Irewa ta ce waɗannan waɗanda aka dawo da su ɗin sun haɗa da mata 683 da kuma maza 132 sai kuma yara 87 da kuma jarirai 54 an samu nasarar mayar da su ne sakamakon haɗin gwiwa tsakanin hukumar ta najeriya da kuma hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato iom da kuma hukumar kula da baƙin haure waɗanda rikici raba da muhallansu a cewar sanarwar wadda hukumar ta najeriya ta fitar an dawo da su ne kashi-kashi daga watan janairu zuwa watan maris na wannan shekara ta 2025 da muke ciki ranar 28 ga watan janairu an dawo da mutane 152 a ranakun 11 da 19 da kuma 25 ga fabrairu an dawo da mutane 484 a ranakun 4 zuwa 18 ga watan maris an dawo da mutane 320 sannan kuma jami'ar ta kara da cewa tana yin kira ga 'yan najeriya da su guji tafiye-tafiye zuwa kasashen ƙetare ta baraudar hanya musamman ma dai ta ƙasar libya wadda take fama da matsaloli na tsaro sannan kuma ta jaddada cewa wajibi ne 'yan najeriya su bi hanyoyi waɗanda ba su saba wa doka ba kamar dai da aka tanada sannan kuma su gujewa hatsari da yake tattare da irin wannan tafiya da suke yi ta haramtacciyar hanya gwamnatin ƙasar amurka ta shigo da tataccen mai wanda ake amfani da shi na jiragen sama wanda ya kai ganga miliyan biyu daga matatar dangote da ke tarayyar najeriya a cikin wannan wata na maris matatar da ya ta tabbatar da hakan ne a cikin wata sanarwa wadda ta fitar a ranar talatin ta gabata inda ta ce hakan ya tabbatar da nagarta wadda ba ta misaltuwa dangane da kayayyaki wanda wannan matata take fitarwa da kuma amincin su. sannan kuma bayanin ya ƙara cewa bisa la'akari da rahotanni da ma'aikatar harkokin waje ta fitar dangane da yadda ake gudanar da wannan mu'amala ya tabbatar da cewa za a samu gagarumin amfanu a tsakanin ƙasashen najeriya ɗin da kuma gwamnatin ƙasar amurka domin kuwa hakan zai amfanar da kanta matatar da kuma gwamnatocin ƙasashen guda biyu To a labarin kuma dakarun ƙasar Yaman sun kaddamar da wasu hare-hare na mayar da martani a kan hare-haren da jiragen yakin amurka su suka kaddamar akan kasar ajiya a yankunan sa'ada rahotanni dai sun tabbatar da cewa dakarun ƙasar ta yaman daga gwamnatin sana'a sun harba mukamai masu lizami a kan filin sauka da tashin jiragen sama na bingorian na haramtaccen kasar isra'ila lamarin da ya kawo tseko na tashin jirage da kuma saukarsu a wannan babban filin sauka da tashin jiragen sama da yake birnin tal abib sannan kuma kakakin rundunar sojan kasar yaman ɗan yahaya sare ya ce za su ci gaba da aiwatar da waɗannan ayyuka na soji matuƙar dai haramtaccen ƙasar isra'ila tana ci gaba da killace yankin zirin gaza da kuma ƙaddamar da hare-hare da ta dawo da su da kuma hana isar da kayayyakin agaji ga waɗanda suka samu munanan raunuka to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalla ban da aka saurari cikakkun labaran duniya daga nan Hausa Radio Tehran yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muka riga muka zayyana tun daga farkon shirin namu dake dake. A yi saurari lafiya. Ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, 26 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025. wanda ya daidai da 26 ga watan ramadan na shekara 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau 26 ga watan maris 'din shekara ta 1952 al'ummar ƙasar kenya suka fara gwagwarmayar neman samun 'yancin kansu daga mulkin mallaka na turan birtaniya karkashin jagorancin jomo kenyatta kenya ta fuskanci matsaloli a tsakanin lokacin yakin duniya na ɗaya da kuma na biyu amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar kasar suka mike domin ganin sun kwaci 'yancin kansu inda aka fa kungiyar mawo mawo wanda suke dauke da makamai wanda kuma suka halaka adadi mai yawa na turan birtaniya 'yan mulkin mallaka a fadin kasar ta kenya bayan gugurma ta tsawon shekaru al'ummar kasar kenya sun samu 'yancin kansu kasar kenya dai tana fadin kasa kilomita murabba'i tamanin sannan kuma tana gabashin nahiyar afirka masu wurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan maris din shekara ta 1971 sakamakon matsalolin siyasa da zamantakewa pakistan ta gabas wadda ake kira da bangladesh a halin yanzu ta balle daga kasar pakistan pakistan ta gabas da kuma pakistan ta yamma sun balle daga kasar india cikin shekara ta 1947 amma pakistan ta gabas wadda mazauna yankunan ta kashi casa'in da 98 cikin 100 'yan kabilar bangal ne sun nuna damuwa matuƙa akan abin da suke kira da nuna musu wariya da pakistan take yi wadda kuma ita ce ke mulki da dukkanin harkoki na gwamnati wanda suke birnin islamabad babban birnin pakistan ta yamma wannan ya sanya pakistan ta gabas ta buƙaci kwarekwaren cin gishin kai daga wannan lokaci ne kuma suka buƙaci ɓallewa daga ƙasar pakistan baki ɗaya amma pakistan ta yamma ta tura dubban sojoji domin murkushe wannan yankuri da kuma akan haka ita indiya ta aike da dubban sojoji domin taimaka ma pakistan ta gabas wanda kuma hakan ya sa aka gwabza yaki mai tsanani tsakanin sojojin indiya da pakistan ta yamma amma da ƙarshe dai sojin pakistan ta yamma sun sha kashi a hannun sojin indiya da alatilas suka janye wanda kuma hakan ne ya baiwa pakistan ta gabas damar kafa ƙasa mai cin gashin kanta wadda aka sanya mata sunan bangladesh tare da taimakon gwamnatin india sheikh mujib rahman shine ya jagoranci wannan bori bayan kafa kasar bangladesh kuma ya zama shugaban kasa na farko amma an kashe shi a wani juyin mulki wanda aka shirya masa kasar bangladesh tana makwabtaka da kasashen pakistan india da kuma myanmar masu saurari ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah muhammad kashani ya rasu an haife shi a kasar iran sannan kuma ya fara karatu na share fage daga gida daga baya kuma ya tafi birnin najab na kasar iraki inda ya ci gaba da karataka a gaban manyan malamai na addini waɗanda suke birnin najab a wancan lokaci waɗanda suka hada da mirza na'ini da kuma sayyid abul hassan isfahani bayan ya kai matsayin ishtahadi ya dawo gida inda ya kafa makaranta ya kuma tarbiyyantar da ɗalibai da dama daga cikin ɗalibansa akwai shahid sayyid abdulkarim hashimi najad da kuma ayatollah khuzistani da kuma wasu daga cikin malamai waɗanda suka shahara a kasar da ƙarshe da ya rasu a shekara ta 1971 masu wurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan maris ɗin shekara ta 1984 ahmad seku tori babban jagoran kasar gidi da ke afirka ta yamma ya rasu an haife shi a ranar tara ga watan janairu na shekara ta 1922 a kasar gini sannan kuma ya tsanduma a cikin harkokin siyasa tun yana matashi kuma yana son kasarsa ta samu 'yancin kai daga turawan faransa in mulkin mallaka ahmad seku tori yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar siyasa wadda aka fi sani da african democratic community wadda ta yi matukar ƙoƙari wajen ƙwato yankin yammacin afirka daga turan mulkin mallaka na faransa shekara ta 1956 sai kutore shine mataimakin shugaba na wannan yunkuri kuma shekara ta 1958 shine shugaban afirka ɗaya tilo wanda ya kada kuri'ar kyan amincewa da shawarar shugaban ƙasar faransa na kafa ƙungiyar franco africa a yankuna da faransa ta yi wa mulkin mallaka da haka gini ta samu 'yancin kai a ranar 2 ga watan oktoba na shekara ta 1958 kuma ya zama shugaban kasa da prime minister ya jagoranci gini kusan shekaru 30 kuma an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa wa'adi hudu a jere ya kuma kasance prime minister gini na tsawon shekaru 14 a shekara 1981 sai kutore ya jagoranci tawagar shiga tsakani daga kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi domin shiga tsakani a yakin iran da iraki sannan kuma ya tafi tehran da bagdaza ahmad sekou toure ɗaya ne daga cikin jigajigan siyasan nahiyar afirka ne shugaban kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka a lokacin da ya rasu a ranar 26 ga watan maris ɗin shekara ta 1984 yana da shekaru 62 a duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare asalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na da tara a yau dai muhammad ya tafi wani ofishin jakadanci na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke birnin tehran inda anan kuma suka haɗu da wani wanda ya zama abokinsa wato malam kamal wanda ɗan asalin ƙasar labanan ne da yake a birnin tehran yana gudanar da ayyukansa a hukumar talabijin da rediyo na jamhuriyar musulunci ta iran a ɓangaren larabci to za mu ji da ta kaya a tattauna ta gudana tsakaninsa da malam kamal to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara jin dukkanin kalmomi da za a amfani da su kamar haka. کاری؟ منن ایکن که؟ شما آمدید کی کازو تفریح تاوا گردش یاوان بوده ایدو کار ایکی من زندگی می کنم نی اینا رایوه من نیامده ام نی بنزوبا کجا اینا شما کار می کنید کی ککی ایکی سفارت جکارن چی؟ لبنان قصر لبنان کارمند چی سازمان صدا و سیما حکومر تلویزیون در رادیو من کار می کنم نی اینا ایکی مترجم می ترجمه گوینده mai karanta shirye-shirye رادیو رادیو احتمالاً بیش از تو مپیرین جای بیش از پیدا زبان هرشی مختلف دبن دبن واقعا للی برنامه رادیویی شرن رادیو پخش می شود انا وزشی بخش بنگرن مهم mai matuƙar muhimmanci. Borun marzi Sashen kula da watsa shirye-shirye zuwa ƙasashen ƙetare. وجود دارد اکویشی شنونده می شنوندگان ماسو خارج از ایران وجن ایران آنها تولید می کنند سو سنا حد شری بینندگان ماسو کلو نقاط سسا دنیا دنیا جالب میک آنها پخش می کنند سو سنا علاقه سو علاقمند میسن مخاطبان ماسو سوراری کو ماسکلو تلویزیون تلویزیون نامه وسیقه ایمیل وسیقه تهنگر ایمیل زیاد da آنها دریافت می کنند سو سنا madala banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kamal a cikin harshen farisanci شما برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح و گردش یا کار؟ نه، من در ایران زندگی می کنم. برای تفریح به ایران نیامدم. کجا کار می کنید؟ در سفارت لبنان؟ نه من کارمند سفارت نیستم من در سازمان صدا و سیما کار می کنم پس احتمالا گوینده رادیو عربی هستید بله در ایران رادیوهایی به زبانهای مختلف وجود دارد بیش از سی زبان واقعا یعنی برای همه این ها برنامه رادیویی پخش می شود؟ بله در صدا و سیما یک بخش مهم به اسم برون مرزی وجود دارد آنها برای شنوندگان خارج از ایران برنامه تولید می کنند؟ بله در برون مرزی برای شنوندگان و بینندگان نقاط مختلف دنیا برنامه های جالبی پخش می کنند. آیا برنامه های برومرزی مورد علاقه مخاطبان است؟ بله، رادیوها و تلویزیون های برون مرزی نامه ها و ایمیل های زیادی را از مخاطبان علاقمند دریافت می کنند. To da aka saurari wannan tattaunawa yanzu kuma sai a ƙara sauranta tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. شما برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح و گردش یا کار؟ کی دومین وانا ایکی نه کزو ایران دومین شاکتاوا دا بود ایدو کو ایکی نه من در ایران زندگی می کنم برای تفریح به ایران نیامدم. آه نی اینا rayuwa نه ا ایران ban ایران domin shakatawa ba. کجا کار می کنید؟ در سفارت لبنان؟ اینا ککی ایکی پیشن ofishin چن؟ قصر لبنان؟ نه من کارمند سفارت نیستم من در سازمان صدا و سیما کار می کنم A'a, ni ba ma’aikacin ofishin jakadanci ba ne. Ni ina aiki a hukumar talabijin da rediyo. Mai aikin tarjama da karanta shirye-shiryen rediyo ne ni. Pas ehtimolan guyane radio arabi hastid. Kenan bisa zato mafi rinjaye, kai mai karanta shirye-shiryen rediyon larabci ne? بله در ایران رادیوهایی به زبانهای مختلف وجود دارد بیش از سی زبان ای ایران اکوی گیراجن رادیو da suke watsa shirye-shirye da yarka daban-daban sama da yarka talatin. واقعا یعنی برای همه این زبان ها برنامه رادیویی پخش می شود؟ لله هکنه کنن دو ودنن یارکا سنا واتسا شirye شریان رادیو؟ بله در صدا و سیما یک بخش مهم به اسم برون مرزی وجود دارد ای a hukumar talabijin da radiyo akwai wani bangare mai muhimmanci sunansa sashen watsa shirye-shirye zuwa kasashen ƙetare. آنها برای شنوندگان خارج از ایران برنامه تولید می کنند؟ سو سنا هدا شده شده نی دومین ماسو سرارن شده شدن آوجن ایران؟ بله در برون مرزی برای شنوندگان و بینندگان نقاط مختلف دنیا برنامه های جالبی پخش می کنند. ای بانگران ɓangaren شده شده زوا zuwa ƙasashen ƙetare اکوی ماسو saurare da masu kallo daban-daban a suna kuma watsa shirye-shirye masu ƙayatarwa. آیا برنامه های برومرزی مورد علاقه مخاطبان است؟ شن شده شدن سرشن واسه شده شده زوه کسا شن که سنا که دا ماسو سراره کو کلو؟ بله رادیوها و تلویزیون های برون مرزی نامه ها و ایمیل های زیادی را از مخاطبان علاقمند دریافت می کنند ای رادیو دا گیداجن جنگ تلویزیون نا ساشن واسا شده شده زوا کساشن کتره سنا سامن وسیقو دکوما وسیقو تا هنگر ادرشن ایمیل دیوا دگا masu saurare ko kallon su. To banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana da kuma tarjamar ta a cikin harshen Hausa. To da wannan ne za mu dasa aya a cikin shirin namu sai idan Allah kai mu a mako na gaba za je mu dauki da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji mudan su musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta hada shirin a ne abdullahi salo ke makwata alheri a tarbe mu shirin na gaba. Bismillahir Rahmanir Rahim masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri a jerin shirye-shiryen da muka shirya muku albarkacin wannan watan azumi mai albarka. To kamar da yadda kuka sani tun a farkon wannan watan muka fara gabatar muku da shirye-shirye daban-daban na musamman saboda haka a wannan shiri na yau Halima Yakubu ce za ta kasance tare da ku yayin da shirin zai yi magana akan yadda mata ke shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azumi. To bari mu fara shirin na yau da sauraron madam Ismaila Maryama Abdullahi da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar wadda ta yi muna bayani akan irin abubuwan da ya kamata a yi a cikin wannan wata da kuma yadda matan birnin Yamai ke shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azumi yayin da ta yi muna ƙarin bayani akan irin abubuwan da ita kanta take yi a cikin wannan wata mai albarka. ina daga karshe ta yi kira ga mata 'yan uwanta da cewa kada su dinga ɓannar abinci wajen shirya kayan buɗe baki ga masu azumi. Mutane wata mai albarka da wani zancen buɗe baki da wani wane ne in dai kai sadaka da tun da watan sadaka ne a taimaki wanda ba su da wanda bai da hanya a taimake shi abinci ne in sukari ne a bari abin da ka samu dai wata ne birama watan taimako ne kuma wata ne mai albarka wata ne na roƙon Allah Allah ya taimake mu duka musulmi Allah ya kiyaye mana da yaran mu duka Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya saka mu da imani Allah ya ba mu abin da bamu sani ba Allah ya kiyaye ma kasan mu da wahala to kin gani birama wani bude baki wani wani ne bude baki wanda yake iya kana iya kai ka kai ba masallaci da bude bakin ma mai kyau saboda ka samu lada shi mai kyau kai ka kai ka aji dai wanda ka san da baka sani ba duka dai ka taimaka dai wannan wata ne wata mai albarka to ko zaki muna bayani akan irin abincin da matan birnin Yamai suka fi amfani da shi don bude baki ga masu azumi matan birni wanda suke bude baki da shi wani shi wani naman kaji wani su haƙƙi shi ba abin da ba yi matan birni kowa da abin gwalgwalon karfi shi da yake to daga karshe ko akwai shawara da zaki wa mata yan uwanki da ke shirya kayayyakin bude baki ga masu azumi musamman ma ga mazajen su. Wani da abin da nake ma mata yan na galgadi ma mutum ka yi aiki da abin da kake aiki da abin da kake iya kar ka sa ka matsala dan ka ga gidan wani kai maka zo ka matsa ma mai gidan ka ce sai ma sai ka galgadin da nake abin da kake iya kai kai sadaka sun gane shine a galgadi na mutum yayi sannu sannu. Daga birnin Yamai bari mu a Kaduna a tarayyar Najeriya inda na tuntubi malama Bilkisu Yusuf wadda ita ma ta yi muna bayani akan irin abinci da kuma yadda matan wannan jiha ke shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azumi. Azumi. a nan abin da muka fi gani yana tasiri da watan azumi shine kayan marmari, 'ya'yan itace kamar ayaba, mangwaro, lemu. kan yi fruit salad wato haɗe-haɗen kayan itace. To wani irin abinci ne matan jihar Kaduna suka fi don buɗe baki? To akan yi kunu wannan kusan kowane gida ana yin wannan kunu ko na ramiya ko kunu ko ko haka ko wani sukan yi kudin gyaɗa kuma ko kan kowane gida in ka ji za ka mu kunu za ka mu ko sai wani sukan yi alele. To mutane ko suka ɗan sai da dino har ma a dinga kaiwa masallatai saboda waɗanda ba su da hali. To da daga karshe wata ita shawara za ki yi wa 'yan uwanki mata da ke shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azumi. To abin da zan ba shawara kai shine ana almubazzaranci gaskiya a yadda ake buɗe baki. Ni idan na azumi ba na ganin kamar sai na ci wasu abubuwa da yawa sannan zan san na sha ruwa. Harin mutane za a abinci ne balle inda wadata yi a yi shi ko sai a yi runu wayansu su yi doya a soya plantain a soya dankali a soya kwai a sannan a zo a dafa shinkafa da miya daban ko a yi dafa duka duk irin wayannan abubuwa za ka je ka gani gida balle uwa uba farfi da ayi na kaza wani su a gasa nama ku ba mu ce kada a ci abinci ba amma mm, ladabin da ke cikin watan ramadani shine mutum ya zama na ana sa kima a umai ina ba mata shawara cewa kada a dinga yin abinci wanda ba saboda da an sha ruwan kan kayan ƴaƴan itace din na an sha kunu shikenan sai ka ga mutum ciki ya kunshi kuma ga abinda an yi waje bai saboda haka ina ba mata shawara a dinga yin iya abin da aka gani gida za a amfana dan kuma ana son samun lada a dinga yin wanda za a kai masallaci saboda waɗanda suke ke zuwa masallaci na da ka fara baki da shi akwai lada da yawa to daga jihar Kaduna bari mu sake komowa jamhuriyar Nijar inda a wannan karon za ku saurari malama Madina Abdulrazak da ke jihar da Magaram wadda ta yi mana karin bayani akan yadda matan wannan jiha ke shirya kayayyakin buɗe baki da kuma irin alherin da ke cikin yin haka da magaram yadda mata ta yi sun hudo sosai zuwa kasuwa ko duk wata kasuwa da take ta ga mata sun zo neman daidaiton kare saboda aji suna kashin abubuwa suna tara abin da zai nema dai ina dai tana tana rarewa. To wani irin abinci ne matan jihar da magaram suka fi don buɗe baki ga masu azumi? Eh, a nan dai da magaram akwai kamar yanzu misali mata wadda ake yin ta mai ruwa ruwa musamman wasu yin ba buɗe baki da ita akwai salati akwai kuma fom bekar ko a yi ko a yi order sannan akwai dan wake wanke da dai abubuwa ne na buɗe baki su doya doyayya kamar haka nan ne da buɗe baki da su a nan da magaram. To a matsayin ki na musulma kuma mace mai kula da iyali ko zaki muna bayani ne akan irin alherin da ke da kai wajen shirya kayayyakin buɗe baki ga masu azumi. Eh, saboda akwai alkhairi yawa a cikin buɗe baki saboda yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta wa inna su suhuri barakatu lalle a cikin sahur akwai albarka sannan kuma shi ma haka baki yana da kyau a samu abubuwa musamman abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin buɗe baki. Allah sallallahu alaihi wasallam yana buɗe baki da dabino in ya samu dan misali maga in ya samu maga yakan yi buɗe baki da ita. To da ƙarshe wata irin shawara za ki yi wa 'yan uwan bankin mata da ke shirya kayan buɗe baki ga masu azumi musamman ma ga mazajen su. Idan gaskiya mace musulma ya kamata a ce a cikin wata azumi ya zaman to eh, da maraice zaman to tana cikin gidan ta da ko ina saboda shirya ma mijinta da iyalan su dan abin da ya nema yi abincin wanda za a cin sanadin kayan buɗe bakin su baki ɗaya kuma ki sanadi wanda kike aje na shahur buhallau. Kenan kai ya zaman to kin wuta da maraicen wannan mijin ya zo babu wurin da aka gyara mai ya zamna ko kuma abin da zai har a zo buɗe bakin an kira sallah ana nema nema ana warware ana guje guje ba ba a zamna ba kika da yana ya kamata zamna tunda dama ni kin yo da yayin wanda kika ce wannan sai ce na ne na siyo saboda azumi dan ka in nema to kenan zaman wannan shi ne ya dare kula da komi kuma musamman abin da mijin ya shi bukata kenan kina tare da mijin kin san abin da ya shi bukata sai zamna shirya mishi wannan abin wanda ya yi bukata zai yi buɗe baki kenan a wurin Allah ki samu ladan ki ga ladan azumin ki ga ladan samu samu ga iyalan. Bayan da muka ji yadda matan jihar da magaram ke shirya nasu kayan buɗe baki a cikin wannan watan azumi bar mu saurari bayanin da malama Maryam da ke jihar Bauchin tarayyar Najeriya ta yi muna akan yadda su ma matan wannan jiha ke shirya nasu kayan buɗe baki ga masu azumi. Misali dai san da mata suke shirya kayan buɗe baki kamar shi ne kamar gilin ra'ayi ba da dankali misali a dankali da nuna da da maganin kariya da sauran abubuwa saboda da kayan marmari da ne da su lemo da abarba abincin da aka fi amfani da shi watan azumi abin da ba akan so su dankali su kwai su masa ko kosai ko kunun gyaɗa ko kunun tsamiya da sauransu da sufar nama ko cuɗe wannan ana iya yin amfani da wajen da ba don wannan azumi sanda yana kasancewa ba kowane lokaci ne za a iya cin su ba amma lokacin azumi akwai sa marmari da ake sha'awa wanda mai azumi yake bukata in ya ruwa ko bayan ya sha ruwa. To har ila yau bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda na tuntuɓi malama Amina Abdullahi da ke jihar maraɗi wadda ita ma dai kamar sauran matan da na tuntuɓa ta yi mana bayani akan yadda matan jihar ta ke shirya nasu kayan buɗe baki ga masu azumi. To shirye-shiryen da mata ke domin tanadin gabakin azumi kamar yanzu da muke cikin wata azumi ko mai akasari an yi amfani da kwambutar wani salat wani jiri da wata haka da sauran da yanzu wata azumi ne ba a siya amfani da yin ba ana amfani da abubuwan da za ka gabaki in ka kai azumin ka wanda za ka tashi daɗi. To a jihar Maradi wani irin abinci ne mata ta fi don buɗe baki? To ya danganta ai hali halin ya danganta da abin da halin ka ya bada da shi ka gabaki baki da shi. Amfani ko ya zama kamar ruwan dare a kowane gida ana amfani da tsakatsakatsakan hakalar ta haka sauran abin bari mu kare shirin namu na yau da sauraron malama Hafsa Muhammad wata 'yar garin Kumu da ke jihar Gombe tarayyar Najeriya da ke zaune a nan Tehran babban birnin Iran wadda ana ta bangare ta yi mana bayani akan irin abincin da 'yan Afirka da ke zaune a nan ke amfani da shi wajen shirya kayan buɗe baki musamman ma da yake a nan ba a samun wasu daga cikin irin abincin Afirka bayan haka ta yi bayani akan irin bambancin da ke da kwai tsakanin tsakanin abincin Iran da na kasashenmu. Da farko dai a nan kasan Iran lokacin shan ruwa mukan soya su kwai su dankali da yake babu doya a nan mutum idan yana so ya yi yambon bayan da za ya samu doya yakan yi amfani da dankali za ka soya kosai amma kosan gaskiya da ke waken su ba irin namu bane test ɗinsa daban yake mukan shirya abun shan ruwa kuma 'ya'yan itatuwa abubuwan da suke da shi mu ba mu da shi mu ma abubuwan da muke da su ba su da shi kamar su gwanda su mangoro su abarba su ayaba su anan ba su da shi sosai sai dai a shigo musu da shi amma mu muna da shi a gida abubuwan kayan shan ruwa kenan amma abincin da muke dafawa saboda ba su da masara mukan yi amfani da garin alkama mu yi tuwo da shi ko kuma a nika shinkafa a yi tuwo da shi saboda ba su da masara ko dawa wannan ba su da shi sannan kuma sun fi amfani da kaji akan jan nama yawancin abincinsu duka naman kaji to masu sauraron mu da haka kuma mu kawo karshen shirin mu na yau da fatan Allah ya karbi ibadodin mu da addu'o'in mu ya kuma kuma nuna muna ƙarshen wannan wata lafiya amma kafin mu yi sallama da ku ga addu'ar ranar 25 ga wata. اللهم اجعل مستنن به سنت خاتم sanya ni a cikinsa mai ƙaunar waliyanka, mai adawa da abokan gabanka, mai bin sunar annabinka na ƙarshe, ya mai shiryar da zukatan annabawa. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan batun waken soya da ƙasashen da suka fi shuka shi a duniya, nan kuma waɗanda suka fi amfani da shi. sai kuma mu leƙa yadda za a iya bunƙasa noman shi a cikin ƙasashenmu domin ƙara wa manoma kuɗaɗen shiga. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Waken soya dai wani amfanin gona ne wanda yake da kima da daraja ta ƙoli ta fuskar abinci. Ana kuwa iya noma shi aƙalla sau biyu zuwa uku a cikin shekara ɗaya, wato bayan lokacin damina za a iya nomansa a tsawon lokacin rani. Ƙimarsa ta abinci kuwa ita ce sinadarorin da suke tattare da shi da suka haɗa da protein. Bisa la'akari da sauƙin noma shi zai iya taka rawa sosai wajen samar da nau'in abinci mai gina jiki da ake da bukatuwa da shi a cikin ƙasashe irin namu. Baya ga kasuwar cikin gida da take da buƙatuwa da wannan amfanin gona, da akwai kasuwannin duniya da suke neman sa ruwa a jallo saboda sarrafa shi a matsayin abinci da kuma a cikin masana'antu. Rahotanni da majalisa mai kula da ƙwayoyin abinci masu siffar hatsi da ake shukawa a duniya wato International Grain Council ta fitar wanda aka buga shi a shekara ta dubu biyu da da uku, An bayyana cewa A zangon noma na shekara ta 2021 zuwa ta 2022, an noma waken soya da ya kai tan miliyan 357. Hakan yana nuni da cewa an sami karuwar wanda ake nomawa ɗin da kaso goma cikin ɗari idan a kwatanta da kakar noma wacce ta gabaci wannan lokacin. Kuma da aka shiga kakar noma da ta biyo baya, an sami karuwar wannan adadin da ake nomawa a duniya. Ita ma hukumar aikin gona ta Amurka wato USDA a nata rahoton ta yi kwatankwaci da ya kusa da wannan. To ƙasashen da suka fi noma shiwaken soya dai a duniya suna cikin nahiyar Amurka ne. wanda suke samar da kaso 93 cikin 100 na jimillar wanda ake nomawa a faɗin duniya baki ɗaya a cikin ƙasashen nahiyar ta amurka kuwa ƙasar da ta yi fice ita ce Brazil a kakar noma ta shekara ta 2022 zuwa ta 2023. Ƙasar ta Brazil ta noma tan miliyan 160 na waken soya. An kuwa sa ran cewa noman nata zai ƙaru ya kai tan miliyan 161 a shekarun da za su biyo baya a nan gaba. Ƙasa ta biyu wacce take biyo Brazil wajen noman waken soya ita ce Amurka da tan miliyan 116. sai dai kuma ana sa ran cewa za ta samu koma baya a shekaru masu zuwa a nan gaba. Ƙasa ta uku a duniya kuwa ita ce Argentina. Amma kakan noma ta shekara ta 2022 zuwa ta 2023 ta samu koma baya da ta noma ta miliyan arba'in da takwas kaɗai. A cikin nahiyar Afirka akwai ƙasashe da dama da suka yi fice wajen noman waken soya ɗin. da farkonsu dai ita ce Afirka ta kudu, domin tana samarwa da kasuwannin duniya kaso sufuri da ɗigo bakwai, wanda kuma shine kaso arba'in cikin ɗari na wanda ake nomawa a cikin nahiyar Afirka. Ƙasa ta biyu da aka fi noman wannan waken na soya a cikin nahiyar Afirka ita ce tarayyar Najeriya. To da akwai mabuƙata da dama, da akwai ƙasashe da dama da suke buƙatuwa da waken soya domin sarrafa shi a matsayin abinci a cikin gida da kuma wato sarrafa shi a cikin masana'antu domin yin nau'o'in cimaka kala-kala. Ana yin abubuwa da dama da shi da suka haɗa da madara. wato madarar da aka yi daga waken soya. Ƙasar China ana sarrafa waken soya da yawa, ko dai a matsayin abinci kai tsaye ko kuma ta hanyar sarrafa shi da ake yi a cikin masana'antu ta hanyoyi mabambanta. Za ma iya cewa wannan ƙasar tana cikin na gaba-gaba a duniya wajen amfani da waken soya domin yawan wanda take nomawa ko kuma wanda ake shiga da shi da ƙasashen waje ya kai kaso 60 cikin ɗari wanda take bukatuwa da shi wato kenan kaso arba'in ne na waken soya da take buƙatuwa da shi take iya samar da shi a cikin gida amfanin da ake samu daga noman waken soya kuwa shakka babu noman waken soya bisa la'akari da yadda ake da buƙatuwa da shi a kasuwannin duniya zai iya taka rawa sosai domin samar manoma a cikin ƙasashenmu musamman ƙananan manoma da manyan su ma kuɗaɗen shiga a halin yanzu a ƙasar najeriya ana shigo da mafi yawancin wannan amfanin gonan ne daga waje a dalilin haka da akwai buƙatar ɗaukar wasu matakai masu yawa da za su bayar da damar ƙarfafa manoma na cikin gida su dage wajen noma shi saboda rage yawan wanda ake shigo da shi daga waje Najeriya kuwa kasuwa ce babba da har yanzu babu wani abin amfani gona guda ɗaya da ake nomawa a cikin ƙasar wanda za a ce ya wadatar da wannan kasuwar, sai an haɗa da shigo da shi daga waje sannan ake cike buƙatuwar kasuwa a cikin wannan ƙasa. A ƙarƙashin tsare-tsaren da Babban Bankin Ƙasar yake yi a fagen noma, kamar misali a shekarun baya da babban bankin ƙasar ya shiga cikin batun noman auduga da makamantansu to zai iya shiga cikin wannan fage ta hanyar buɗe kafar bayar da lamuni ga waɗanda za su rungumi noman na waken soya. Babban bankin ƙasar zai iya yin hakan ne ta hanyar haɗa kai da ma'aikatan noma ta cikin gida da kuma wasu cibiyoyi masu bakin faɗa a ji a harkar noma. Ita kuwa ma'aikatan noma za ta taka gagarumar rawa wajen ganin hakan ta tabbata bisa la'akari da cewa tana da cikakkiyar taswirar ƙasar ta noma a Najeriya da sanin inda ya fi dacewa a yi wannan noman. tana da shawarwari da za ta iya bayarwa ko dai ta hanyar bayar da horo a cikin waɗannan yankunan da ake ganin da idan aka shata su za a iya yin noman kai tsaye wato "tarka aikewa da bayanai ga manoma watakila zai zama farkin tsaye idan aka ce gwamnatin ƙasar yanzu ta sake dawo da malaman gona kamar yadda suke a can baya da suke bin manoma gona-gona ko gida-gida suna ba su shawara amma dai da akwai hanyoyin zamani na aikewa da saƙonni ga manoma a wannan lokacin. Babu wani abu wanda zai fi ƙarfafa manoma kamar a ce suna ganin ƙaruwar kuɗaɗen shigarsu idan ma'aikatar gona da cibiyoyin da suke kula da fitar da kayan abincin gona zuwa waje za su shigo cikin wannan batun. su share wa manoma musamman ma dai na karkara ƙanana hanyar da za su riƙa aikewa da abin da suka noma ɗin zuwa kasuwar waje to wannan zai bayar da ma'ana ta fuskoki biyu na farko su manoman za su samu ƙarin kuɗaɗen shiga sannan kuma a gwamnatance gwamnatin ƙasar za ta samu kuɗaɗen ƙasar waje da zai zama sun taimaka wajen ƙara ƙimar kuɗaɗen cikin gida. To masu sauraro za mu dasa aya a nan, saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci. Sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku, muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya har zuwa wato shiri na gaba, da za mu gabatar muku da wani batu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Don matasa ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na da matasa shiri na dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da suka shafi rayuwar matasa da kuma ƙalubalen da ke gabansu a rayuwa kuma idan ma saurare suna tare da mu muna magana ne akan watan ramadan mai alfarma da alakasa da matasan inda muka fara da jin wato nasiha akan matasa daga malam adam abdullahi gombe wanda kuma ya ba wa matasan shawarwari da ya musu nasihohi akan yadda za su share fage yato domin fuskantar azumin watan ramadana da kuma samun falalar da ke cikinsa hakanan kuma ya yi magana akan abubuwan da suka shafi shiri na shi kanshi azumin To a yau ma shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya, wato ci gaba da sauraron nasihohi daga malamai. Da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai kasance. to ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku to kamar yadda muka faɗa shirin namu ci gaba ne da abin da muka fara na jin nasiyohi daga bakin maluma da masana ga matasa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan malamin da muka tuntuɓa shine malam ashafa wanda ke a garin kaduna wanda ɗaya ne daga cikin malaman da suka mai da hankali wajen ganin cewa an samu zaman lafiya a tsakanin mabiya addinai daban-daban a wannan ƙasa. To kasantuwarsa malamin addini ko mai fafutuka ta fuskar tabbatar da zaman lafiya. Mun tambaye shi domin jin ta bakinsa akan yadda yake ganin ya kamata matasa su kasance a cikin watan azumin Ramadan. inda ya fara nuna jin daɗinsa akan yadda a duk lokacin da azumi ya shigo matasa kan yi do a cikin masallatai. babban kira da zama matasa musamman 'yan uwa matasa musulmai a cikin watan Ramadan. Mun ni babban farin ciki na a kowane watan Ramadan. Za a ga masallatai yana cika bamban har baki. Haka zalika kuma cikin dare lokacin tarawii za a ga yara matasa ne mafi yawa a wannan wurare. Haka zalika lokacin tahajjud za a ga matasa mafi yawa su suke zuwa tahajjud kuma suke yin tahajjud wani zai awa biyu a tsaye awa uku awa hudu a ko'ina a kasashen kasashen na namu musamman nan na Ifriqiya amma me muhimmi a ciki dan me nake zuwa ta tahajjud ina kira ga matasa wayansu muna zuwa ne saboda abokanmu na wannan wurin mu je saboda limamin nan shi dan darkakewa ne express ne saboda limamin nan a'a dogon zango ne ina jin daɗin karatun shi a mu canza niyya matasa mu canza niyya za watan ramadan ya tashi ya tsaya kuma muna cikinta mu roƙi Allah ne Allah ka ba mu tagwammashi ma'ana ka ba mu ikon saduwa da sadawa da alherin da yake cikin wata ka canza mana mummunan ɗabi'un mu a matsayin mu na matasa ka sa mu zama tauraro inuwa ga addinin musulunci da musulmai Allah ka mai da mu garkuwa kamar da ya manyan mashi magabata garkuwa kamar lokacin na ali karamallahu waja'ahu yana cikin matashin shi Allah ya sa ya zama ɗaya da cikin garkuwa ta addinin musulunci bayan shi salahuddin ayubi a matsayinsa na matashi Allah ya mai shi garkuwa cikin garkuwa ta addinin musulunci bayan shi su Usman bin Fodio a cikin ƙuruce matasan su Allah ya su garkuwa cikin garkuwa na addinin musulunci kai ma da ka je tahajjud wannan bana ka je watan rozne kai kuka ne Allah ya mai da kai wani abu kuma ya baka ikon aika ka zama garkuwa ga addinin musulunci ga musulmai ka kuma zama inuwa ka kuma ka zama korama ruwa mai kashe kishi ga wanda yake cikin jahilcin duhun fahimtar musulunci don ya fahimci musulunci mu samu karuwa da shi a taska ta addinin musulunci wannan shine babban kira da zan yi ba mu je a sunan muna zuwa gasa ne muna zuwa kaman club club wannan masallacin mu wannan masallacin suwa ne subhanallah سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله To ma saurare kun ji wannan wato mahanga ta Malam Ashafa dangane da wato inda ya kamata matasa su kasance a cikin watan azumi. to kuma da akwai wani koke da malamin ya yi dangane da matasan wanda shine yadda a lokutan da ake gabatar da ibadu a masallatai a cikin watan ramadan wasu matasan kan zo da wato wayoyi na hannu wanda ake kira salula wanda kuma hakan yakan haddasa rashin nutsuwa a tsakanin masallata da su kansu ma samarin da suke zuwa da su. alhali kuwa ɗaya daga cikin sharuɗan da ake bukata a wuraren ibada shine nutsuwa ga abin da malamin yake cewa a je can ma ana masallaci ka ji wasu matasan kuma in za a je masallaci abin da yake faruwa matasa na zuwa da handset a koma gefe da a ta aika da test test in mana roƙon matasa bana kowa zai je tahajjud ko je je tarawih ma handset din shi ya kashe gabaki dai ije ta a gida in yi haka ya taimaki kansa ya taimaki sauran jama'a da zai zo da handset a masallaci wato abin maganan waya garamaho da waya ya je ta bugawa ta mana kara wasu kiɗe-kiɗe na banza a dinga ji a cikin masallaci na tada mutane hankali ya ku matasa ya ku shabab ina son ku yi alfahari ku roƙi Allah yadda Allah ya magana kan wayancan matasa na ashabu kaf yace inna humul fitiya amanna bi rabbihim wa zidnahum huda haka nake roƙon ku matasa mu yau Allah ya muku wannan kirari Allah ya tabbatar muku da wannan wannan kalma wannan ayoyin da ya tabbatar wa ashabu kaf Allah ya tabbatar da ku dan ana tsaka mai wuya a duniya a yau amma ku matasa kuma duk alamomin tashin kiyama gaci sun bayyana karara amma a yanzu ku matasa ku ne muke kallo wannan azumi lokaci ne na dama na alfarma mu canza ɗabi'unmu mu roƙi Allah Allah ya taimake mu wajen canza mummunan ɗabi'unmu su zama ɗabi'an ɗabi'unmu wajen zama gajiya ga al'umma mu zama garkuwa ga al'ummanmu. Allah الله Allah hamdan الله Allah subhanallah Allah hamdan lillah Allah To masu saurare za mu sake karkatawa zuwa kan Malam Adamu Abdullahi Gombe domin mu ji wato ta bakinsa dangane da abubuwan da suka shafi ayyuka na musamman a cikin wannan watan na Ramadan ga samari. Lallai musali cewa duk wani aikin alkhairi kamar yadda ka sani Allah subhanahu wa ta'ala na sakamako a kai an ja ja'a bil sun kamar yadda ya ambata duk wanda ya zo ya zake wa Allah subhanahu wa ta'ala da aiki na kirki guda daya Allah ta'ala zai sakanya masa daga tankacin sa goma da wata ayan ma yace da ninki hakan ya zo a ruwaye lalle akwai ayyuka da yawan gaske kuma bayan azumi kuma bayan yawan karatu alkurani wanda yau gaskiya matasa sun shagala sosai akan da za ga al'adu mutane sun manta daga labarin ɗan kwallo da labarin rayuwa da labarin wani abu da ya makamanci irin wannan shine kawai ke gaban matasa ga challenges da yawan gaske da ya kamata su kanta ba su kanta ba daga cikin ayyukan alkhairi da ya kamata ya kamata su kunna mu kyautata alakar da ke tsakanin mu da wannan manzon da ya zo mana da wannan hama daga Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala ya ambace shi rahmatan shine indororo na rahama daga Allah subhanahu wataala zuwa da kai baki daya mutane su kyautata alaka su kaka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ambato cewa lallai wannan watan watan su ne wannan izafa da shi na danganta girman wannan watan da shi na girman na danganta wannan watan da shi yana ishara ne zuwa amma duk aikatan da ya kamata da aikata to aikata to da neman kusaci ga Allah a hannu guda ko saboda nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a riwaya cewa duk wanda ya azumci wuni a cikin sha'ban saboda neman kusaci zuwa ga Allah da kuma nuna kauna zuwa gare ni inji manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa aljanna ta ba gare shi to alal akalla takbir duk ayyukan alkhairi da zamu yi muna da zumunci yau abin da aka yanke ziyaran yan uwa ziyaran majinyata taimakawa na da gajeyu da sauran abubuwa kai mutum ya yi kokari iya iyawansa ya ga cewa hatta sakon da jiya yake iya aikata yau ya ce albarkacin wannan watan saboda darajar da Allah na bari shi kansa wannan ayyuka ne da ake samun kusaci da Allah subhanahu wata'ala da shi barin barin sako barin saba Allah subhanahu wata'ala wajibi ne shi kansa ibada ne haka na ayyuka ta ayyukan alkhairi shi ma ibada ne so dan uwa na matasa kususan saboda ni ma ina daga cikin jinsin matasa ina kira mu baki daya da mu wannan ayyuka na alkhairi a da ya shafi ziyara a yawan karanta alkur'ani mai girma kuma banda su azumi da sauran ayyuka na alkhairi alkhairai kenan yawan ziyara rauna taimakawa gajiyayyu da rauna na ta fuskoki daban-daban kyautata zato wato mu yi kokari mu ga cewa duk abin da shari'a ta zo mana da shi da aka ce kyakkyawa ne a rayuwar mu yi kokari mu ga cewa mun gwada shi saboda babu wani abin da yake wajen ikon mu a cikin duk abin da shari'a ta yi umarni da shi haka nan duk abin da aka ce mu bari mu yi iya kokari mu ga cewa mun bar shi saboda Allah subhanahu wataala sannan saboda zuwa soyayya mu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zama da wannan wata na alfarma ta Allah za mu samu takawa wanda Allah ta'ala ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا to anan za mu dasa aya a cikin shirin da muke dauke da shi na wannan lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kuma za mu ci gaba da tattauna batutuwar da suke da alaka da matasa a cikin wannan watan na ramadan mai alfarma da fatan ubangiji ya karbi ibadunmu baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu يقوى اليقين هيا يا خلان بل نحيي رمضان هيا يا خلان بل نحيي رمضان kiɗe-kiɗen iraniyawa ma saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saura da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri nan da a cikin samai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yanzu kuma lokaci zan koma gefe in haɗa ku da wato furham ibrahimi wani fahimci mawaƙi a nan ƙasar iran da kuma muhammad mahdi ba baɗini domin jin irin wato waƙar da za su gabatar mana a wannan shiri da za mu gabatar muku na kiɗe-kiɗen iraniyawa to da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi to ga filin ga mai doki bar haɗa ku da waɗannan fitattun mawaƙa domin jin abin da suke ɗauke da shi. یکی که تکیه همه دنیا اگه با هم بده خدا پشت و پناهمه همون کسی که دست رد هیچ وقت به سینم نزده اگه همه ردشن ازم خدا جوابمو میده یکی هنوز بالاست که هم و میشنوه هرچی بخوام به میده هر ثانیه با منه و داره انگاری تو بدترین حال و هوام تنها ترین تنها بشم اونه که میمونه با هم هیچکی آخه بد خدا نمیدونه همون یکی هنوز همون دالاست که از همه نزدیک یکی که هر چقدر بدم منو از یا نمیبره یکی هنوز همون بالاست که زجه هامو میشنوه هرچی بخوام بهم میده هر ثانیه با منه هوا انگاری تو بدتری حال و حوام تنها ترین تنها بشم اونه که میمونه باهام یکی هنوز همون بالاست که زده هامو میشنوه هرچی بخوام بهم میده هر ثانیه با منه هوا انگاری تو بدترین حال و هوا تنها ترین تنها بشن اونه که میمونه با To a gaida Muhammad Mahdi Batani da Furham Ibrahimi a cikin waɗannan waƙoƙi da suka gabatar mana fatan sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan ɗiga aya a nan ganin lokacin da aka ɗiyo ya riga ya cika. sai a tafi shiri na gaba za a ji mu ɗauke su a daban da kuma wasu mawaƙan na daban amma kafin nan amma idan kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa zama lafiya za a iya ciwo biyan shirye-shirye ma shafin yanar gizo wato www.tv1 ng a huta lafiya. میرسد اینک بهار نو شود این روزگار میرسد اینک بهار نو شود این روزگار باغبان باغبان بذر شادی را بکار باغبان باغبان بذر شادی را بکار آسمان جشنی به پا کن آنچنان و این چنین آسمان جشنی به پا کن آنچنان و این چنین باد و طوفان رقص کنان با ابرهای نازنین آه بارون اشک شوقت را به برکت یزدان بگیرد صفره های هفسین برکت یزدان بگیرد صفره های هفسین نسیم نوبهاری سبزه ها را ناز کن خرمن گیسوی جنگل اشوه را آغاز کن به نسیم نوبهاری تحمل های تو در خاک سرد این زمین من شدم پیداز صبرت مادرم صد آفرین میرسد بهار نو شود این روزگار میرسد اینک بهار نو شود این روزگار بازبان بازبان بذر شادی را بکاب بازبان